يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na wannan littafi nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na dan uwa babban malamin muhammad sani umar a yau shida ga watan biyu shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da 28 ga watan 11 shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 310 inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa fathu makkata buɗe garin makka وعلامة دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم da zamantowar haka alama ta kusantowar karewar lokacin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a rayuwar duniya hadal fathul azim shi wannan buɗi mai girma wan nasrul mubin da nasara wacce take mabayyaniya ja'alahu Allah ta'ala alama Allah maɗaukaki ya sanya ta ita wannan nasara ko ya sanya wannan buɗe ya zamo alama alamar mai alamata ƙurbi wa fati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alamar kusantowar ƙaratowar lokacin rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi إذ Anzala عليه قوله عز وجل a yayin da ya saukar masa da faɗinsa mai girma da buwaya inda Allah yake cewa idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah da buɗinsa suka zo wa ra'aitan nasa kaga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwaja suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya fasabbih to kai ta tsarkake sunan Allah ka durfafi tasbihi bihamdi rabbika kana mai gode wa ubangijinka ka tsarkake Allah ka gode masa wastaghfirhu ka nemi gafararsa game da kurakuranka innahu kana tawwaba haƙiƙa shi mai yawan karɓar tuban bayi ne أخرج الإمام البخاري رحمه الله fi في صحيحه imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya fitar da hadisi ma'ana ya rawaici hadisi cikin sahihin littafinsa an ibn abbas wanda karbo daga sahabin annabi Abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu ma Allah madaukaki ya yadda da su shida da mahaifinsa qala yace kana umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu umar Dan khattab allah yadda da shi ya kasance yudkhilni ma'a ma'a ashyakh badar yana shigar da ni majalisarsa ta jagoranci da shugabancin al'umma tare da shehunan da suka halarci yakin badar ma'ana manya tsofaffi da tijai waɗanda suka halarci yakin badar waɗanda suke a mazaunin iyaye ga wato ainihin abdullahi ɗan abbas to umar yana shigar da shi tare da su cikin majalisarsa ma'ana an ratso da abdullahi ɗan abbas cikin majalisa tsakankanin masu shekarun da suka kere shi nesa ba kusa ba faƙala ba sai wani daga cikinsu ya ce shi ne abdulrahman ɗan auf lima tudkhilu hadha wa lana abna'un mithluhu me yasa kake shigo da wannan yaron alhali muna da ƴaƴa kwatankwacinsa. sa ba a shigo da su ba sai shi fa qala innahu mimman qad alimtu sai Umar yake cewa da su gabaki ɗaya tunda ɗayan su ya magana haƙiƙa shi abdullahi dan abbas yana daga cikin wanda kuka san matsayinsa ina daga cikin wanda kuka san falala da martaba da darajar da allah ya masa ba kamar kowane ɗa bane cikin 'ya'yanmu qala da'ahum zata yawmin abdullahi dan abbas ya ce sai wata rana umar ya kirayi waɗannan dattijai na Majalisar sa. wa da'ani ma'ahum ya kiraye ni tare da su abin ya saba yi ya kuma yi Ƙala abdullahi ɗan abbas ya ce wa ma Da da'ani yawma mairin illa li minni ina ganin a ranar da bai kiraye ni ba sai don ya nuna musu wane ne ni فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة مذاكو تشي game da faɗin Allah maɗaukaki idza jaa nasrullahi wal fath wa ya an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba mala yace hatta khatama sura har sai da kai ƙarshen sura wannan surar meye ta ce wa a game da ita wace masaniya kuke da ita game da wannan sura faƙala ba'dhum sai wasu daga cikinsu suka ce ko wani daga cikinsu ya ce umirna an nahmadallah an umarce mu ne da mu gode wa Allah a cikin wannan sura wa nastaghfira mu kuma rika neman gafarar laifuffukanmu da muke tsakaninmu da mahaliccinmu da tsakaninmu da bayinsa idza nasarna wa fataha ala idza wa fataha alaina a duk sanda ya ba mu cin nasara ko ya mana wani buɗi duk sanda muka samu wani buɗi daga Allah to mu gode masa mu nemi gafarar mu, duk sanda muka ci nasara akan wani al'amari namu mu nemi gafara Allah mu kuma gode masa wa qala ba'dhum la nadri wani daga cikin su yace ni ban san me zan ce ba akan wannan sura wanda ma suka iya cewa wani abu sune suka faɗa abin da ya gabata aulam ya kulba ba'dhum shay'a ko ko wasu daga cikinsu ma ma basu ce komai ba su shiru suka ba ta cewa fa qala li yabna abbas sai umar ya ce ne kai abdullahi dan abbas akaza ka taƙo kai ma kamar yadda suka faɗa shine ta ce wanka akan wannan surar kana tare da su akan wannan fahimta da wannan tafsiri da bayani na wannan sura qultu la yace a'a ni ba abin da suka ce zance ba ina da tawata ta cewar daban da tasu qala fama taqul yace to kai me zaka ce akan wannan sura ƙultu huwa ajalu رسول الله صلى الله عليه وسلم a ai magana ce ta karewar lokacin rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya sanar da shi haka ana gaya masa lokacin rayuwarsa ya taho karewa shine Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah da buɗinsa suka zo fathu makkata ma'ana idan aka buɗe garin makka shi ake nufi anan fa ka alamatu ajlika ka sani cewar wannan alama ce ta karewar lokacin rayuwarka fasabbih bihamdi rabbika kai ta tsarkake ubangijinka da gode masa wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba haƙiƙa shi mai yawan karɓar tuban bayi ne qala umar sai umar yace ma a'lamu minha illa ma ta'lam ni ma dai ban san wani abu game da wannan sura ba sai wannan abin da ka sani daban da abin da suka faɗa din can a nan abin da ka faɗa shine abin da na sani nake mun yi daidai da ni da ka to fa shine an ce wai kul'uwar daka an zo ƙarshe amsa ta fito fili ina so tabbatar musu cewar saka abdullahi dan abbas a cikin majalisarsa sa'a ce dace ne nasara ce domin za a samu abin da ba za a samu a gurin waɗanda suka kere shi shekaru da daɗewa ba Allah ya masa bai wadda bai wasu ba to yake nuna cewar a harka ta ilimi ba masa ilimi kawai ba haka tsarin ubangiji ike sunna ce daga cikin sunnoninsa in ya fifita ka a wani abu to kuma zai rage ka a wani abu in ya rage ka a wani abu zai fifita ka a wani abu in dan kasancewar ina da karancin shekaru shi yaro ne to kuma baya nuna kuma an fi shi ilimi an fahimta wa qalat aisha radiyallahu ta'ala anha kuma aisha Allah madaukaki ya yarda da ita tace ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath babu wata sallah da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sallace ta bayan saukar masa da surar idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha face a cikin sallar da idin sai kaji ya ce subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu ina gode maka ya Allah ka gafarta min laifuka ma'ana tun da aka saukar da wannan sura ya lazamci yin aiki da abin da ta umarce shi da shi na ya rika tsarkake sunan Allah yana gode masa ina neman gafararsa a wani lafazin kuma za ka ji ana cewa subhanaka Allahumma maimakon rabbana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli akwai Allahumma tsakanin subhanaka da rabbana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa bihamdika Allahumma ghafirli wa bihamdika ighfirli fi hadha al-fath al-azim mala yake cewa a wannan budin mai girma saboda haka kafin mu shiga wannan bayanin Aisha tana gaya mana manzo sallallahu alaihi wa sallama. ya fassara abin da ke cikin wannan aya a aiwace a aikace ya ci gaba da yi har Allah ya karɓi rayuwarsa to kuma ba manzo kawai ba sanda aka ce a cikin al'ummarsa wani shekarunsa sun tura wanda shi da kansa ya ce galibin mafi yawancin shekarun al'ummarsa sittin ne zuwa saba'in karanci ne 'yan kaɗan ne kwarai masu ƙetarawa to yanda ka ga katin kare hamsin sittin to a dagi ko a yi ta subhanallah walhamdulillah rabbi gifirli an fahimta ko saboda a dace da tafiya amma a ce ka kai wannan shekarun kuma sannan ake rububin sai ka yi haka za ka jana faɗa ko kuka gajiya kuka ga yau kuma da ku za a gaji kana ina lokacin kai abin da ka tsira eh wa fi hadha a wannan buɗi mai girma a rayatul islam tutar musulunci ta ɗaukaka, wa qamat dawlatuhu daular sama ta tabbata ta tsayu wa saqatat rayatul shirki tutar shirka kuma ta faɗi ƙasa wanwar wa kusurat shaukatuhu aka kakkarya ƙarfin kaifinta wara'an nasu zalika mutane suka ga haka ƙuruƙuru Fa fadakhalu fi dinillahi afwaja sai suka rika tururuwar shiga addinin Allah jama'a jama'a wa qarrat aynu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idanun manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suka sanyaya idan sai tabbata akan ganin nasara wal muslimin idan musulmi ma ya sanyaya bi hadha al al azim da wannan budi wanda yake mai girma wan nasr mubin da nasara wacce take mabayyaniya ba'da tilka sinin bayan shudewar shekarun da suka wuce min as sabri na haƙuri da ba daɗin da suka fuskanta wal jihad da fafata yaƙi tsakaninsu da maƙiya Allah wa tilka sunnatullahi ta'ala wannan shine tsarin Allah maɗaukaki allati la tatakhallaf tsarin da baya canzawa baya zama daban da abin da Allah ya tsara dole abin da ya shimfiɗa ɗin nan shi za ya abu wa wa'aduhu alladhi la yukhlif kuma wannan shine alƙawarin Allah da bai sabawa kama ƙala azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da buwaya ya ce. innal arda lillah gaba ɗayan duniya ta Allah ce ƙasa ta Allah ce tuha man ya sha. shi yake gadar da ita ga wanda ya so cikin bayinsa min ibadihi daga cikin bayinsa tuha man ya yasha'u min ibadi Allah ne yake gadar da ƙasa ko wannan duniya ga wanda ya so ya nufa ya gadar masa da ita daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na ga bayin Allah masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su wa qad dakhala kathirun minan nas fil islam mutane da yawa sun shiga cikin addinin musulunci wa hasuna islamuhum musuluncinsu kuma ya kyautata ya inganta wa jihaduhum yaƙin su da fafata wasu ma ta kyautata lakin sabaqal imanu wal hijra sai dai imani tare da yin ƙaura daga garin matsi akan addini zuwa inda za ka sake ka ba Allah ya riga ya gabata wanda suka dace da wannan sun riga sun dace wal jihad da fafata yaƙi da aka yi mana waɗanda suka dace da sun yi imani sun yi hijira sun yi yaƙi sun riga sun gabata tun da yanzu an buɗe garin da ake guduwa a bari a yi hijira to batun ka gudu ka tafi wani guri daga wannan gari ya ƙare shi ma ya zama garin musulunci to tun da wannan dama ta kau ba magana hijira daga makka a ce an tafi wani guri don gudun addini baƙiyar simatu ula'ika sabiqin al-akhyar sai zamanto alama ta waɗannan magabata wanda suke zaɓaɓɓu cikin wato anin sahabbai shine ya wanzu alama ce ta wanzu ta cewar ga ire-iren waɗanda suka yi ƙaura ga ire-iren wanda suka yi yaƙi lokacin da ake cikin tsaka mai wuya min almuhajiri daga cikin mutanen da suka yi daga makka zuwa madina wal ansar da kuma waɗanda suke mutanen madina da suka fafata yaƙi radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum Allah madaukaki yadda da su ya kuma wato yarda da su al الإمام البخاري رحمه الله ta'ala fi صحيحه har wayo imam al-bukhari ya rawaci hadisi cikin sayin littafin sa an mujashi' bin mas'ud wanda aka karbo daga mujashi' ɗan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi قال يتي انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناتفي دنيدا معبد زواغ دنيدا أبي معبد زواغ النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه دنشي أبي معبد yayi caffa inuna goyon bayansa game da manzo sallallahu alaihi wasallam alal hijirati akan cewar shi ma ya yadda zai yi hijira ya tafi ya je ya ci gaba da addinin musulunci inda zai sake yayi qala madat sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace madatil hijra ai hijira ta riga ta wuce masu rabanta sun riga sun samu eh, madatil hijratu li ahliha masu hijira sun riga sun gabata sun yi hijira tuntuni ubayi'uka alal islami wal jihad kai dai zan yi caffa da kai zan yi hannu da kai akan kamara min baya game da tabbata akan musulunci da kuma yaƙi don ɗaukaka addinin Allah amma batun ƙaura an daga an yi na gaba ya gaba wannan wani matsayi ne da Allah yake ɓosu da shi to wannan yake nuna a sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka yi ƙaura tun lokacin da musulunci karɓarsa yake da wahala suka fafata yaƙi tun lokacin da wato ainihin ba su kai sun kawo ba har suka yi ƙarfi to matsayinsu gaba yake da wanda suka zo bayansu domin duk wanda suka samu addinin nan albarkacinsu suna da kaso da rabo a ciki na su suka ba da ɗauki da gudunmawar da haka samu so da ka ko su sahabban matsayi matsayi ne mataki mataki ne wasu sun ke ruwasu sai mala ya ce ma'a bilal mu'addini rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi mil fati. kwatsam yanzu ga mu da bilal mai kiran sallan manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a ranar buɗe garin makka me ya faru da shi ba da fatihu makkata bayan buɗe garin makka da cin nasarar shigarta amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bilalan radiyallahu ta'ala an sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umarci sahabinsa bilal Allah maɗaukaki ya yarda da shi da me ya umarce shi an yas'ada alal ka'abati wa yu'adhdhin cewar maza ka hau kan saman ka'aba ka kwara da kiran sallah kowa ma ya ce فأذن رضي radiyallahu ta'ala anhu, sai Bilal ya aiwatar da umarnin manzo ya hau kan Ka'aba ya kwarara kiran sallah ala mar'an wa masma'in min Quraysh Qurayshawa na gani idan suna gane musu kunnan su kuma yana jiye musu su ga nauni kuma jiyau innaha la ibratun azima tabbas haƙiƙa wannan wata izna ce mai girman gaske wa hikmatun baliga hikima ce wacce ta kai muƙura min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yaya sai malai ce fa bilalun zalika alladhi kana abdan li umayyah bin bin bin bilal din nan fa shine dai wanda yake da bawa din nan ga umayya ɗan khalaf wa dakhala islam ya shiga addinin musulunci yana bawa fa azaqahu umayyatu alwanal azabi umayya ya ɗanɗana masa salo salo na azaba wal aza da cutarwa daga cikin irin abin da yake masa kana ya bihi fi shiddatin ramda ya kasance yakan fito da shi a filin Allah fetal ya shi ya ɗau zafi a lokacin tsananin zafin rana wa ya ba'u kabirata ala batni ya kwantar da shi da gingine ɗauki dutsen da ba zai murgini ba a gurinsa ya ɗora masa a tsakiyar cikinsa walakin na radiyallahu ta'ala anhu amma shi bilal Allah maɗaukaki yadda da shi a daidai wannan lokaci mashtar da alaihi al'adha duk sanda cutarwa ta tsananta ta kai ta kawo gare shi lam yazid ala an ya kula bai karawa akan cewar da yake ahad ahad ahad ahad na yadda da ɗayan nan ɗayan nan na yadda da shi kawai qul Wallahu ahad to kawai ahad ahad ike kira kuma ahad ya masa rana yau gashi shine a saman kolin ɗakinsa ina kwarara kiran sallah duk ma wanda yake jin haushi ya ji ya duk wanda ya ɗauki kansa ba kowa ba saboda Allah shi kuma Allah sai ya ɗaukaka shi sai an gan sai an ji shi tun mashtarahu abubakar a sanda yake fuskantar wannan tsaka mai wuya yake fuskantar ba daɗi daga umayya tun mashtarahu abubakar siddiq sai abubakar siddiq ya saye shi daga wajen umayya ta bin khalaf radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da abubakar wa a taƙahu kuma ya ‘yanta shi wa kana umar ibn al-khattab don haka umar ɗan khattab ya kasance radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya da shi ya ƙulu ba da zalika bayan siyan da abubakar siddiq wa bilal ya ‘yan tashi, sai umar yake cewa abubakarun sayyiduna ko an ƙi ko an so abubakar shugabanmu ne duka musu habban manzo a taƙa bilalan sayyidana kuma shi ya ‘yanta bilal shugabanmu a wajen kiran bayi zuwa ga bautar Allah falala tana ga abubakar eh ba yadda aka iya wanda ya zage shi ma kansa ya cuta amma ba da shi ba da haka a sa abubakar babban suna ne eh. marratil ayyamu kwanaki sun shuɗe sun wuce wa sadaka wa'adullahi alkawarin Allah kuma ya gasgata wa futihat makkatu yau a kwana a tashi ga garin makka an buɗe shi wa kana bilalun ya taharraku shauƙan ilaiha kuma dama bilal tini ya haɗu mama da wato ainihin begen a ce yau gashi a cikin garin makka wa ha huwa yas'adu alal ka'aba sai gashi kuma Allah ya cika masa burinsa dumamar da yana a ce wato gashi a cikin ka'aba ko a kanta ya tabbata ya shiga ka'aba an yi sallah da shi a ciki ya fito ya hau kan samanta ya kura da kiran sallah sai ga bilal yana hawa kanta wa sanadidu quraishin jigajigan quraishawa kuma yanzuruna idan suna gane musu abin da yake faruwa wa yarfa'u sautahu bil adhan shi kuma yana daga muryarsa da kiran sallah wa hum yasma'una suna tsaka da jin abin da yake faɗa fayashtaqu ba'dhum ghaidha wasunsu sai sukan wuce gona da iri idan tsananin wato kulewa wa ghadaban da tsananin fushi wa hum alladhina lam yatamakkan al-islam min ire-iren waɗanda musulunci bai sami gindin zama cikin zakatansu ba su har a wannan rana cike suke da bakin ciki da bacin rai ba yadda suka iya yau ga kiran sallar bila kunnan su yana jiye musu fa yaqulu ba'dhum sai ka ji wani su yana cewa Lakat ya Allahu ni ya'ani bahu sai ka ji ce a ah, Allah ya girmama ne ina nufin babansa bahu ƙabla an yasma hadha al-aswad tunda Allah ya karɓi ransa shi kafin ya ji wannan baƙin bawon ala zaharil shi gashi kan ka'aba ina kiran sallah wato su suna jin takaici da ɓacin rai Allah ya yi sai sun ga kiran sallar bila wannan takaici da yawa yake sai ka jana su ba sun caba su sun yi gaba basu ga wannan kiran sallar ba sun caba da azaba da jikinsu yana ta gaya musu wa ya ƙulu akhar lil harith bin hisham wani kuma daga ciki na cewa da harith dan hisham ala tara hadha al aina sa'ad wai kaga wannan bawan ku ina ya hau faƙala da'ahu sai ka ja ce rabu da shi fa in yakunillahu yakrahu fa sayughayyiru ai in Allah baya son wannan hawan da yi zaka ga yadda zai da shi shi ma zai saba masa kamani zai canza shi ai mun ga yadda aka yi wa ashabul ashabul ko to kamar haka suke nufin zai faru shi aka yi da ashabul fili bayan Allah ya ko da tsuntsaye suka fata fata da su ba aka hutar da mu ma fada da su shi ma in Allah baya za zaka ga yadda zai da shi sai gashi daƙau daren daƙau eh, kenan Allah yana so min nata'ij fatihi makka wasu daga cikin wato anin sakamako kyakkyawa da aka samu a ta dalilin buɗe garin makka kana li fathi makka nata'iju kafira buɗe garin makka na da wasu ainihin sakamako masu ɗimbin yawa Min ha daga ciki akwai dakhalat makkatu ta hata nufudil musulmi, sakamakon da aka samu kyakkyawa amsar da ta fito fili nagartacciya makka ta shiga ƙarƙashin zartarwar addinin musulunci da musulmi musulmi su suke da ikon zartar da dokoki a cikinta wazalat zalat daulatul kufri minha daular kafirci ta gushe daga cikin garin makka ba ita ba dalilinta wa hanatil fursa dama ta samu lil qada'i ala juyubi shirk dan gamawa da dukkan wasu jigajigai da za a iya cewa wato sune kamar masu hidimta wa tarayya da Allah fi hunain a hunain wa ta'if da ta'if wa min tamma ila alami ajma bayan su kuma zuwa ga dukkan duniya baki ɗaya asbaha muslimuna asbaha muslimuna quwan uzma musulmi sun wayi gari wani ƙarfi ne gagarimi musulmi sun wayi gari suna da ƙarfi gagarimin ƙarfi musulmi sun wayi gari su wato ba yadda aka iya da su sufafawa fi jaziratul arab a cikin wato tsibirin larabawa wa ba da fathi makka da bayan buɗe garin makka ta haƙaƙat umniyatun rasuli sallallahu alaihi wasallama burin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbata bi dukuli ƙuraishin fil islam da zamantowar ƙuraishawa sun shiga musulunci wa barazat quwwatun kubra fil jaziratil arabiyya wani ƙarfi gagarumi ya fito fili a cikin tsibirin larabawa ƙarfi na musulunci da musulmi wanda la yastati'u ayyu tajammu'in qaliyyin alwuqufa fi wajhiha wanda babu wani irin taro da ƙungiya da za a haɗa da sunan ƙabilanci da za ta iya tsayawa a gaban fuskar ƙarfin musulunci da musulmi ba zai yiwu ba ba wani wanda zai iya gaba da gaba da su wa hiya mu'ahhilatun li arab kuma wannan ƙarfi da musulmi suka samu da musulunci ya cancanci iya wato ainihin daidaita da haɗa da ɗayanta wato al'ummar laraba su zama tsintsiya maɗaurinta ɗaya ta hata rayatul islami a ƙarƙashin tutar addinin musulunci tummalin lintilaku ila al mujawira daga nan kuma a ciro zuwa ga wato anin sassa da yanki yanki waɗanda suke makotaka da nan li izalati hukumati zulmi dan gusar da hukumomi waɗanda suke na zalunci watsu guyani da wuce gona da iri wata aminul hurriya da kuma amintar da wato ainihin yanci li khalqillahi ga halittar Allah likay yadkhulu fi dinillahi dan su samu damar shiga addinin Allah wa ya'buduhu wahdahu su bauta masa shi kadai ba tare da sun yi tarayya da shi ba min duni siwahu ba tare da sun bautawa wani sa ba wannan ba karamar sakamako ba karamar sakamako bane ba karamar nasara bace mala yace kana li hadha al-fath atharun azimatun diniya wannan bude na garin makka ina da wasu alamomi ina da wasu abubuwa da ya bari masu girma diniya wanda suke da alaka da addini wa siyasiya da wanda suke da alaka da shugabanci wa ijtima'iyya da wanda suke da alama alaka da zamantakewar jama'a wa qad bada'at hadhihi al-atharu waɗannan alamomi sun fara bi suratin da wani wato salo na hoto da zaka iya gani yalmasuha kullu man yum'inu an-nazar wanda duk wani wanda yake wato ainihin kyautata gani duk wani wanda yake tsayawa ya nazarci al'amura zai iya tabawa ko ya shafi ko ya gane wa kansa wannan wato ainihin alama gagaruma da wato ainihin musulunci da musulmi suka samu fi hadha al mubarak a wannan bude wanda yake mai cike da albarka fa amma al athar al-ijtima'iyya amma alamomi da ake iya gani wanda suke na zamantakewa fatamathalat ta bayyana ta kwatantu an ganta an iya ganewa fi rifqihi sallallahu alaihi wa sallama bin nas game da tausayawar da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake da shi ga mutane a ce wanda suka yi maka ba daɗi suka yi wa sahabbanka ba daɗi kana so kana ji kana gani ka bar inda ka rayu ka taso a ciki su ma haka suka bar dukiyoyin suka bar iyalan suka bar komina suka tafi don tsira da addini amma a zo a samu nasara a kansu kowa ya ce ya yi saranda ya miƙa wuya wasu sun shiga gida sun kulle wasu sun shiga masallaci amma ka ce to la ta ba alaikumul yau izhabu fa antum tulaqa ba wani zargi akan ku yau ku tafi kowa an sake shi iwar kajaminsa ba komai to wannan ci gaba ne alama ce gagaruma da manzo isa mu ibar mana a zamantakewa ka da al'umma da kake rayuwa da su cewar in ka ci nasara a kan mutum ya zamanto karfinsa ya kare ba yadda ya iya da kai to kakkai makarkab kai ba shi ya zama naka za ka karu da abin da wato za ka sha mamaki an fahimta ku sannan bayan haka wa hirsihi alal akhadhi bi aidihim da kwaɗayin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake da shi na riƙe hannayensu liyu'ida ilaihim thiqatahum bi anfusihim dan ya dawo musu da amincinsu da ke cikin zukatansu wa bil wad'il jadid alladhi saytara ala baladihim da kuma wato yanayin sabon yanayin da suka samu kansu a ciki wanda ya rinjaye akan garinsu a ce ga wani rinjaye ya zo ya fi ƙarfin jama'ar gari an ɗora wato wasu a kansu to wannan yanayi da za su fuskanta don su samu sakewa shi yasa ya ce ku sakakku ne babu wani zargi a kanku saboda haka wannan zai sa su ga cewa eh wannan abin da aka yi musu na karamci ya kamata su ma su saka su rama don a cikin su za a samu wanda suke jin haka wata ayini man yu'allimuhum da kuma tantance wanda zai ci gaba da koyar da su kaga wannan ma tasiri ne a addinance a samar da wani wanda zai rika ilmantar da wanda suka musulunta ashe duk inda aka je aka yada musulunci aka isar da saƙon wa'azin maguzawa suka karɓi musulunci ba ta hawa ake a basu ba ko a'a malami ake bar musu daga cikin malaman da aka tafi da su irene su tarbiyance su saboda haka inda gaske kake kake so a zaɓe ka to ka zama mai daukan ɗawainiyar malamin za su rika tafiya suna ilmantar da maguza wanda suka musulunta sai mai yadda da gaske kake so kake addinin musulunci ya ci gaba so kake musulmi su haɓaka wani na daga cikin abin da ya kamata a ce masu hannu da shuni suna yi masu wato ainihin mulki suna yi don taimakawa addinin Allah su masu samu taimako da karɓuwa a gurin Ubangiji so da haka haka manzo sallallahu alaihi wasallam wa yufaqqihahum ibar musu wanda zai rika fahimtar da su addini fi a cikin addinin su faqad abqa mu'adh bin jabal ya bar mu'adh dan jabal radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi fi makkata a garin makka ba'dan sirafihi anha bayan shi ya juya ya tafi zuwa madina li yusalli bin nas dan ya rika sallah ga mutane shine limamin su wa yufaqqihuhum fi dinihim ya rika fahimtar da su addinin su wa ammal atharu siyasiya amma alamar da aka bari ta ɓangaren shugabanci da ayyana attaba bin usayd amiran ala makkata haƙiƙa manzo sallallahu alaihi wasallama ya tantance ya ayyana ya tabbatar wa da attab dan Usaid zama shugaba gwamna jagora a garin makka shine mawakiltar manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukumu nasi bi kitabillah yana hukunci tsakanin mutane da littafin Allah duk sanda shari'a ta taso gurinsa za a nufa shi ne mai yanke hukunci da ɗaukan wato matakin doka a kan kowa kai kuma ma'azu ji da ilmantar da su da yi musu sallah ashe raba limami da alƙalanci ina da asali shi ya ji da sallah da jagorantar jama'a alƙali kuma ya ji da alƙalanci saboda shi can sai da daka tsawa ce kai nan kotu ce ba gida ba ne shiga taitayinka amma kaga a masallaci ana nasa ce ka wannan mabin masa masallacinsa shi kaɗai ne liman ko to da to kowanne an ba shi aikinsa ga wannan alama ce da aka bari ta addini da buɗin garin makka ya samar kuma alama ce ta shugabanci ta ɓangaren abin da ya shafi shi jagoran da zai hukunci akan kowa shi saboda haka idan aka buɗe gari aka ce shi to ana samar da wanda zai tsaya ita ke wato anin ragamar zartar da doka ba a barin doka a hannun kowa ce to a tunda kowa yanzu ya yi ido a musulunci to duk wanda ya cancanci kisa kowa kashe shi ba a haka a shugaba shi ne yake da alhakin wani to da aka sai kasancewar ba tsarin musulunci ba ne don kana musulmin wani ya yi abin da ya cancanci kisa ka ce ai da faɗin allah da hadisan manzo a cancanci kisa haddi maka tsaye masa to kai ne mai ɗaya da haddi. in haka za a yi ta ci barkatai kai ma wani da wani abu tsakanin ku da zai ce ka zagi manzon Allah idirfafe ka ce ai haddi ya tsaye maka an gane ko sannan mala ya ci gaba ta cewa fa ya akhudhu li da'ifihim sai zamanto shi attab dan usaid yana karba wa raunanan cikinsu haƙƙinsu wayan su lil mazlum min adh-dhalim i agaji i taimaki wanda aka cuta daga wajen wanda ya cuce shi i karɓo masa abin da ya cuce shi da shi wa ammal atharud diniya amma alamomi da aka bari wanda suka shafi addini fa inna fatha makkata haƙiƙa buɗe garin makka wa khudu'aha alhamdulillah ya dai kuma su wa ha da kuma wato risnawar garin makka da jama'ar da ke cikin ta sultanul islam ga sarkin musulunci wannan ba karamar nasara ba ce ta bangaren addini da bangaren jagoranci kad aqna al araba jami'a wannan abu ya wato gamsar da laraba ga baki daya bi anna al islam huwa ad-din alladhi irtadahu Allah akan cewar lalle addinin musulunci shine addinin da Allah ya yarda da shi li'ibadihi ga bayinsa fa dakhalu fihi afwajan wannan yasa suka karka shigarsa tururuwa kungiya kungiya jama'a jama'a natija ta gaba nasara da buɗe, da wato ainihin amsa da aka samu sakamakon wannan buɗe na garin makka mala yace ce ta bitamkinil mu'minin wato alƙawarin allah na tabbatar da al'ummar musulmi akan wasunsu da tsora su a saman wasunsu ya tabbata waɗanda suke asadiki na masu gaskiya ba da ma bahau bilgali bayan da sun yi layya da mafi tsadar abin da wato ainihin suke da shi wani an kashe ɗansa wani an kashe wato ainihin ɗan uwansa wanda wani ba shi da wanda yake ji da shi kamar babansa an kashe a yaƙi ko ɗansa an kashe a yaƙi ko matarsa ko wani haka wannafis sun wato anin layye da duk abin da yake da kima daraja a gurinsu na kuɗi ne na wato anin kadara ce na makami ne wa haqqaqu shurutat tamkin kuma sun tabbatar da shar'an da a ta dalilin Allah yake tabbatar da bai aban ƙasa ya dora su akan wasun su wa akhadhu bi asbabi sun riƙo da dalilan da ke sa a wato anin dora bawa akan wani a tabbatar da shi wa qata'u marahilahu sun wato ainihin yanke dukkan wasu matakai na wato anin samun nasara da wato samun ƙarfi a ban ƙasa sun bi kowane mataki sun bi ta kai wa ta'amalu ma'a sunanihi sun yi mu'amala da hulɗa da abin da ya shafi wato sunnonin da Allah ya tsara na samun wato anin tamkin ka sunnatul ibtila kamar sunna jarraba kafin Allah ya tsora ka akan wato ainihin maƙiyinka a addini da kuma zamantakewa sai Allah ya jarrabe ka da jarraba kamar yadda yake jarraba mu da jarraba in mun koma zuwa gare shi to Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar da mu dora mu akan wanda yake ganin sai ya ga ƙarshen musulunci da musulmi Allah ka datar da mu dafo da kuma ingiza ai fito na fito da wanda yake ga wato alin zai iya kauda musulunci da musulmi duk sun yi wannan darruj da bi sannan a hankali duk sun yi wa taghayyirin nufus da canza zakatan waɗanda ake tare da su duk sun yi wannan saboda haka sai ka tsayu to tunda ana cikin halin tsaka mai wuya ya zami mu'amalanci abokan faɗan mu canza zakatan wasu daga cikinsu mu ma da muke kan abin da muke kai mu tabbata a kai mu bi shi sau da kafa a san cewar eh, da sauyi da yadda da muke da yadda yanzu muke sannan ka yi ƙoƙari cewar wanda duk ija ka ja a gabar da jan zai yiwu hakkai nasara ka ɗauki matakin wato haƙuri da abin da zai same ka mara daɗi a kan wannan salo to ta haka dina daga cikin matakai matakai da ake samun Allah kuma ya ɗora ka akan abokan gaban ka baya da suka iya da kai to sahabbai duk sun yi wannan wal akhdhu bil asbab da riko da dukkan dalilan da suke sa a yi nasara a ɗora bawa a ban ƙasa ya zama shi yake da ragamar jagoranci da shugabanci as'ilatul lil muraja shi ka haddace tambayoyi don komawa abin da aka koya a ɗan wato ƙwanƙwashi baya kada a manta ma za an zana allahu min alƙur'ani liddilalati ala anna fatha makkata alamatun lidunuwi ajali rasulihi sallallahu alaihi wasallam mai allah ya saukar a alƙur'ani al ko daga alkur'ani don nuni akan cewar buɗe garin makka alama ce ta kusantowar ƙarewar rayuwar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi suratun nasri idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshe fa kana fathu makka fathan aziman fil islam ta yaya buɗe garin makka ya zama buɗi gagarimi a musulunci ya zama buɗe gagarumi a musulunci saboda tururuwar shiga addinin musulunci ko ba a rika shiga ayari ayari jama'a da da ake shiga ɗaiɗe kuma ka shiga ma sai ka rika ɓuya ko ana neman ka kama ana wato farauta wata dabba farauta to amma sai gashi yanzu jama'a ce za su zo ayari rukuni guda su ce mu ma ga mun zo ai wannan bude ne babba wadanda daga cikin wato anin yadda maka zama wato bude garin maka ya zama babban bude ga musulunci da musulmi aina adana bilalun ba da fatihi makka a ina bilal ya kiran sallah ba buɗe garin makka a kan saman rufin gidan rufin ɗakin ka'aba wa madarsul mustafadu min zalika wani darasi maka ƙaru da shi ta dalilin haka wani darasi aka samu yau ga bilal a saman kaba yana kiran sallah eh, musulunci ya yi karfin da ana bayyana kiran sallah ashe za a iya da ku da musulmi ba da ku iya sai dai ku kiran ku iya iku iku in ba kiran sallah zaman kun yi za zuwa tarkata ku to sai ku ki ko shine fiqihu ka ku ce me da a ƙara da mu din to an ƙara da ku kuma zai ci gaba da kiran an gane ko yawwa to da ka san da baka da ƙarfi ka kada daga kai a tafi a haka har ka ci wanda zaka ci haka ƙarfin da kuma ba wanda ya sai lakace ma hanci a cikin aikin addini ba kaskanci da yanzu zaka jana cewa kiran sallah ai sai dai suwa ne har wani ma ya can bayan mai kiran sallah baya kuɗi shi sau da aka shi ba shi a kiran sallah kai ya ƙi yin kuɗi ka manta hanyar ai a gani kuma kuma na kiran sallah mai same ka ba barbarin da kuma na kiran sallah har da limanci ma gashi mu zai kaga wannan ya gangan ne a ce bare bari ba sa kiran sallah sai dai wasu daga ci an gane ko san ko bangaren fulani ban suna wajen kiwo <laughs> aina azana bilalun ba'da fatihi makka wa madarsul mustafa min zalika wani darasin kuma muka karu da shi darasin bi sannan a hankali gashi aka kai ga cin nasarar buɗe garin makka da an yi gaggawa da ba kai ga haka cikin nasara da sauƙi ba na musulunci na ɗaukaka makaskanci ya ƙasƙantar da wanda ake ganin maɗaukaki ne muddin ya bar tubbar musulunci bai bi ta ba eh, ga bilal da ake ganin ba kowa ba ne yau ga shi ya kwarara kiran sallah kowa kunnansa ya je masa kowa idansa ya gane masa masu wulakanta shi da ya masa abin da suke masa gashi ba da suka iya ci Allah ya ɗaukaka ya sama da su su kuma yau gasa a ƙasa suna cikin fargaba da tsoro wa gaba kiran sallah yanzu ya za da su kuma ko to ko yanzu ka tsayo akan bin Allah duk da ana ganin ka rigarka wani gurin da faci ana garinka abinci ba kullum kake ci su uku ba ana nan za ka zo ka ce ga yadda za a yi waɗancan masu gingingin ɗin sai dai su kalle ka eh. mahiya na ta'iju fatihi makka na irin nasara aka samu ko kuma amsa ko kuma wato sakamako a ta dalilin buɗe garin makka dai kusan shi ne abin da muka ambato a baya eh. wannan shi ne karatunmu na abin da muka dace allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe allah ya yafe mu wasalatu wasalam ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa walahu wa ba'd wannan yake cewa malam ina eh, ina sunan zulai ya samo asali kuma ya halatta a sakawa ya wannan suna zulai bahaushe ne yake cewa zulai amma zaliha sunan yake zaliha to shi bai da kha sai ya ɗauki iya zi da laɗin sai ce zilai a sauƙaƙe kawai an gane ko eh, asali ne eh, suna ne mai asali ana iya sawa eh, ya tabbata cikin magabata a kuma su wannan sunan cikin mata don an ce mata zilai ɗin ba maka sai ka fanci zalikar ce kai suna nawa aka yi wa haka ba su iranan ibrahim ko su idris ko mammada ko sai ka karba ba da ka iya hausa ce kawai eh. malam mai ake nufi da zahari kuma ne hukuncinsa zahari wata ta'ada ce da asalinta lokacin jahiliya larabawa suke yi idan mutum ya so ya ƙarar da zamansa da matar da ike tare da ita ƙarar da zama na dindindin ba sake zaman aure kawai sai dube ta ya siffata ta da wata daga cikin muharramansa kamar babarsa kamar yarsa ko yar'uwarsa wacce ba aure tsakaninsa da ita ce bayan ki kamar bayan babat yadda bayan babarsa ya haramta gare shi a matsayinsa na namiji ita tana mace to ya mai da wannan matar haka shi suke cewa hari maza suke yi ba mata ba za ka jin tana tambaya wai mata ma za su iya yin zahari saboda ta gaji da mijinta akwai hanyar da shari'a ta tsara in rabuwa za ki da shi ba zahari ba maza ke zahari to musulunci da izo a daidai lokacin haula mijinta ya mata zahari sai ta gace to ai addinin musulunci ya zo da hukunce-hukunce daban da na jahiliya ana samun mafita a wasu abubuwan da aka yi na ɗuma sariya lokacin jahiliya bar ta je ta kai kukanta gurin manzo sallallahu alaihi wasallam me ya mafita ga 'ya'ya ƙanana ga mijinta ya tsufa ita ma girma ya cin mata a bar su zama kowai suna watan gaririya a gari ita ma cikin tashin hankali mijin cikin tashin hankali sai ta kai kuka shine Allah ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum to har zuwa inda Allah yake cewa waɗanda suke zihari daga cikin ku game da matansu allazina yuzahiruna minkum min nisa'i ma hunna ummahati Allah ya ce ba iyayensu ba in ummahatuhum illa allai waladnahum iyayensu sune waɗanda suka haife su ba matansu ba matansu ba iyayensu Ka kaga Allah ya rusa wannan magana to ha ce eh to ga hukunci duk wanda idhari da matarsa ba shi ba halattar ci gaba da mu'amala da ita a matsayin matarsa har sai ya yanta baiwa in bai da baiwa zai yi azumi na watanni biyu a jere in ba zai iya azumi na watanni biyu a jere ba zai ci yadda mabukaci guda sittin sai Allah ya kawo mafita na yadda za a yi a kare a kau da wannan abu to wannan shine hari da hukuncin da shirata, so da haka hari haramun ne to da asalinsa ta'ada ce ta jahiliya wanda kuma yi, Allah ya bada mafita ga yadda za wannan shine zahari da haka zo bai taba yin zihari amma yayi ila yaji koma wato ainihin ɗakin da ke wajen gida ko ka ce shago ci gaba da kwana wata guda su masu ji a jikinsu eh, yadda mace take yaji namiji ma yana yaji amma dai a attaruhu yawa daga Allah malancin naman raƙumi yana warware alwala yi eh, haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala malikiya suna da fahimta sai raƙumin ya tsufa ya zama amali ijtihadi ba nasi ba ne Eh, ko ya zama raƙumi amale ko ya zama ƙaramin raƙumi hukuncin ɗaya ne ka ci raƙumi ka sake alwala me yasa haka shi ba kamar dabbobin bane saura ko eh saboda haka manzan Allah ya koyar da ko bambanci tsakaninsa da sauran dabbobin a banza Allah ya ce afala duruna ila al-ibli kaifa khuliqat ko gashi da banci. bai rabo da shaidanci irin nasa in ya tubure mai shi ma baya zuwa gurinsa ko za ka yana da wasu abubuwan da Allah ya bambanta shi da su kuma yasa ka ga wato da fitsarinsa da nonansa da namansa suna da bambanci da na sauran dabbo da kashinsa duk da bambanci tsarinsa na haka yake ya ce ya rika ya kuka wuta za ga tana fita daga bakinsa ka ku abu na fidda wuta ba zai rasa shaidanci eh. sai a yi ta sitibin ko wai arne ne kunama ta harbi ɗansa yake ta rusa iyo ce me faru ya zo ya haska sai ga kunama ce kai hannu sai ta ɗana maza ce kai sitibin yi kuka da kyau wannan kwaro wuta yana fitowa ya mana to kaga kula ba ai ba kamar sauran kwari ba ce dan Allah malam dole ne idan aka ci abinci alhali kana da Allah sai ka kuskure bakinka eh sunna ce dai kurkurewar da za ka yi sallah ba ka kurkure ba sallar ka ta yi amma an fi so ka kuskure ka kuskure ko ka kurkure ka kurkure eh. shi malam za a iya gudanar da sallah alhali dukkan kabarbarin a zuci aka yi su sallah ta yi don ka kabarbarin ka a zuci ba karga ka bayyana a ɓoye muke so mu ci amma ba a zuci ba ko karkajin ciwo eh, ka yi kabbara kakan in wannan ne bai ba to da kayan sallah ka gaba ɗaya ba bara ki saboda ita ba a zuci aikin ka bara. harshe yana aiki an ka ce a ɓoye ko in haka kake nufi to eh ta yi in a ɓoye kake nufi baka bayyana yadda wani zai ji ba sau dama bayyana don wani ya ji akan yi haka don jiyar da wani kamar limami ijiyar da mamunsa in ma wato annan ba zai isar ba a samu wani ya ƙara ƙarfin murya don a isar wa wanda ba su ji ba ko ba za su iya ji daga liman ba amma inda za ka iya sallar ka idan kai kake yi kawai ko kuma wanda kake da ka kai sai shi zai iya sanin kai ka bara kuna sun kuya tare kuna dago wannan babu dalilin za a ce sai kai da karfi kuma sallar ka tayin baka da karfi wannan kuma yake cewa tambayar sa idan mutum ya je masallaci na juma'a ita da ana zaman tahiya shi ma ya kabbara i zaman tahiya to ya maganar sallarsa da izo juma'a ya dace da zaman tahiya idan limai ce assalamu alaikum sai ya azhar raka'a hudu saboda bai samu koda ruku'un raka'a karshe ba da ya samu ruku'un raka'a karshe to ɗaya zai ci ya samu juma'a hmm. tambayar su ta biyu kuma yake cewa me gaskiyar cewa ba a siyan alkur'ani sai dai a fansa ya ji wani kuma ce siya ake ba fansa ake ba da Allah ya abin yake to wani wani salo ne na ladabin magana na bahaushe musulmi yake ga girman alkur'ani ya fi gaban ka iya ba da abin da zai zama daidai da siyansa sai ke faɗa kalmar fansa mana an ba ka shi ka ƙaru da shi ba don kuɗinka ba kudinka bai kai ya sayi darajar da ike da ita shine kalmar fansar da yake ne in kalla wannan ma'anar fansa ake an gane ko an kuma kana bin cewa ba zai yi ba ka samu ƙur'anin nan a wajen mai shi da ya zo ya kasa sai da kuɗi kuma kai kasan shari'a ta zo da wa halallahu albai a wahar ramar da ƙur'anin ne ma zo da shi kai ba ka ce nawa nawa ƙur'anin ne ce kaza kaza ka ɗauka ka bashi eh to siya ka wannan an kalli kasuwancin da kuka kulla saboda ka ana siya ana fansa akan wajen wanda suke yi ka hotuna a cikin abubuwa ka hotuna masu nuna bala'i sannan kuma a yi jan hankali akan irin wurin su duka da sauransu eh dangan da abin da ya shafi masu sanya hotuna wani ka ga da roba su ta sai da kifi ya sa hoton fati ya wasan kwaikwayo hoton zulai hoton wacece wani kuma shi ba su zulai ma yake ba su can wato reka take ko can da su mata amita hema ko ko mata wacece su? Su sauransu kowa da irin nasa samfarin dangane da kamar yan ajiyar irin masu abubuwan nan su na kamar bala'i masu fidda wuta haka duka ga su nan eh su ma yan adaidaita sahu haka za ga wani wani ya sa kunama wani ya sa maciji wani ya sa zaki wani ya sa gashi nan wani bambali to wannan duk kana fassara inda ka sa gaba ne alal akalla kana yau kanka fassara ga wanda zai mu'amalance ka ce kai fa ga inda ka sa gaba kaga mai bambali aka ga suna tare da bambali mai hema ma suna tare da hema alama inda ka su ta karatu wanda har kullum abin da ake so shi asali ma tsarin addinin hoto ko na mutumin kirki ne ba a ce kasa ko na mutumin kirki ba cikin ladabtarwa addinin ko koyarwa addinin sau da shi asalin hoton hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ke kwaikwayon halittar Allah suna daga cikin masu fuskantar mafi tsananin azaba ranar alkiyama domin ubangiji zai tsiye su ce sai sun busa rai ga abubuwan da suka yi hoton su ko suka zana to kaga wannan musiba ce to kuma ce kai kuma wannan shine abin liƙawanka a ah, ai mun karanta ma a satin sati ɗaya ko biyu da ya wuce na sanda wato su manzo sallallahu alaihi wasallam suka rusa ka'aba eh, abin nan kai gumakan da ke cikin ka'aba sun tarar da me hoton annabi ibrahim da annabi isma'il a matsayin suna rantsuwa da kebau na wato ainihin jahiliya annabi ya ce ƙarya suke ba su rantsa da su kaga muka ce hoton nan ashe asali duk daga arna ba tsarin musulunci ba to kuma ce yanzu musulmi ya zo wannan su ne abubuwan yansa wannan bai kamace mu ba yanayin da muke ciki a ƙasarmu da garinmu da jiharmu na wannan abu da ya faru na sabon da harbe-harbe ubangiji allah ya sa yau an yi na ƙarshe an gaba waɗanda suke ubangiji ya san su abin ya fi ƙarfinmu muna kai kuka zuwa gare shi allah Allah ka iya mana abin da ya fi ƙarfi waɗanda suke tashin hankalinmu suke so su sa mana fargaba a kan ka ubangiji Allah ka hana su sakewa Allah ka hana su sakewa duk abin da ya fi ƙarfin musulmi Allah ya baganta masu a ko'ina a duniya a ko'ina a wato ainihin wannan ƙasa da wannan jihar bai Allah ya datar da mu me kake so ka ci kuma wanda suke wanda suke zane a makaranta ake zana musu kunne a ce musu odun ko a faɗi sunansa da turanci don su gane sunan kunne da turanci su iya turancin kunne kana ji ko ko su san sunan kunne da larabci kaga kunne ya shi kaɗai baya magana ko yana da rai shi kaɗai kunne to ko aka yi ma hoton mutum ɗin duka sai aka zo nuna nan cibiya ce nan ciki ne nan kaza don isar da sakon karatu da bambanci da kawai a sa hoton ka gane wani wani abu ake so a koyar da kai shi yasa masu sa ma zuwa ake ayi kwarangwal din mutum ayi zanen sa ayi kayan cikin sa ayi wani lokaci kuma mutum ɗin ake zuwa a samu mara lafiyar a aikin ana gani wannan ba laifi ba shi ma larura ce take sa shi ma kuma ayi shi iya inda larura ta halatta amma za a iya koya maka karatu ka iya ba tare da sai an yi wannan zanen ba a yi haka shi ya fi an fahimta ku kamar su su koyar da kunnan in ka rike kunnan ka kai malamin ka ce ozon su ne ma garanti an gane ko practical sosai ko ka ce masa am ya gani da haka zai iya koya wannan zahiri ne ba ko koyon halitta Allah ba kai ne wanda Allah ya yi din sai a fita daga duk wannan matsalar in ya zama kowa da ka iya saboda ba kowa ne yake da ido a addinin ba kowa ba kowa ne mai addini ya shigo cikin harkar korwa aka zo aka samar da wannan tsare-tsaren ba to ba da ka iya da wani abin da ba za ka iya canza shi farar da garaje ba amma dai ka iya abin da za ka iya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu